الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo bata ji tabbata ya Allah salatu ya ce ci biya mi cilu tabbata ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam me katuyan zuwa ba ko daga katuyan littafin qa'idatun muktasara في وجوب طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور يا شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى لتحقيق الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى إن يتوفوا شدين وبقى يتشف وشديني يا ya tsoguta ta ci 2014 kalendar almiladiya idan peji ta ci 5 ma wanda wucin ko inda ta fi wucin faslu wa ma amara allahu bihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ta'ati wulati al-umuri ومناصحتهم واجب على الإنسان وإن لم يؤاهدهم عليه وإن لم يحلف لهم الأيمان المؤكدة كما يجب عليه الصلوات الخمس والزكاة والصيام وحج البيت وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله من الطاعة فإذا حلف على ذلك توكيدا وتثبيتا لما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم فالحالف على هذه الأمور لا يحل له أن يفعل خلاف المحلوف عليه سواء سواء حلف بالله أو غير ذلك من الأيمان التي يحلف بها المسلمون فإنما أوجبه الله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب وإن لم يحلف عليه فكيف إذا حلف عليه وما نهى الله ورسوله عن معصيتهم وغشهم محرم وإن لم يحلف على ذلك من قال وما أمر الله به yana tsaye ci ji foro behin wa rasuluhu be tuciwi min ta'ati wulatil umur ya zula mi to ya shi ci wa munasahatihim mu ji nasihu ya wajibun alal insan ne wajibi ta cin zawangiyo wa in lam yu'ahiduhum alai to bulali na nabiyya wa in lam yahlif lahum to bamuji kutiya al ayman al muakkada na ga kabula daga nan emilatu ya doci na ifa wajibiyo ta ci kama ya ji ba alayi salawatul hams ke mina sallah wuce wajibi ta ci ubona wa zakat ke mina zakaji wa wajibi ta ci ubona wa siyam ke mina azun fi wajibi ta ci ubona wa hajjil baiti ke hajji yanka ta yi ci wajibi ta ci ubona wa gairi zalika bai ne kyanci majin na ma a marar lahu bihi wa rasuluhu min yana yi tsoye ci betu ciwon ji foro biyi mina ta'aki ya fi kirkiji ya gbigban tsoye ci na fa idza halafa ala zalika a ke ya ji ya tiya cin ga tawkidan yin wulagun boka Wata tasbitan umulagun ya iji tabbatan wulagun boko ga fayin lima amara Allah biye na tsaye ji foro bi yin rasulu to tuce min taati wulatil umuri ye mi lati do ci wo munafatu me zamuji o munafatu me zamuji ya na fal halifu ala hadhihi al umur da ne ji kutie la lamarin na jona la yahillu lahu ujalan liyu an yaf'ala nawa da lutu khilaf al mahluf alayhi na gale nuji kutie tubo na bana sawa adidi wa halafa billahi aw gari zalika mun ji kuti ba tsoye ci ko to ma mun ji kuti ba tsoye ci tiya aro kuma zai ji tsoye ci min al aimani mini ya kuti ji Allah ti alifu biya al muslim na muslimi ya ji kuti bai na fa inna ma awjaba wallahu ina tsoye ci ala ji wajibi min ta'ati wulati al umuri yayi milatu da ci ji wa munasahatihi zan nasiya ne zajiya ne wajibin wajibi ta tin zanjo wa in lam ya halifa alai to bai tashi kuti tuba fa kai fa idza halafa alai kin wa bai yo sai zaka kuti tuba na wa ma nahallahu anhu wa bai na ce ciga ku ga kan ga tuciwin amma asiyatihim ga yazo gali abanin ma wa gishihim ya zamu gajin algusuma muharramun haramu wa in lam yahlif ala zalika bai zashi kuti tiyan a cin gagaba kin wa ga wayo emila ta sako bai tuci wuyin dole izama da bukata yin sako yin anabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gance mine ya da bukata yin aske nan iza da bukata yin ba wa annabi gance mine ba ko da bukata yin gici nan iza da bukata yin ba wuyan annabi gance mine ba da bukata yin imina yabo kibo ya zo shishin sako yin annabi sa sallan mulucin wubo kai su ga lami tuba wuya na bi ma wajen alaka bi masu bai biya za to yi to alikiya ne rashin emila to a nabi wani zalo alaka rashin ya zuga lami tuba a bi ma wani lazalo wani annabi sa sallam ga man ata'ani da halal jannata ba na ga mutumi na da aljanna wa man asani faqadi abaza na magaliyan aliyan ba nan to ga nan ya zuga lamito a anibi ma wani ya zai da shafa a fali kiyaniya nga malla a nabi sallallahu alaihi wa sallam ga ya fali kiyani ga dabi ya fali kiyani ga jikin ya fali kiyani ga dabi mala'ika jafen ya zanwe ci ya nuwa alkausara luwa wuce ga ummati ummati mala'ika ci ga innaka la tadri ma ahda su ba da ka wuce na biji zuma wana ya zo shi shi ga lamitu a nabi sallallahu alaihi wasallam ma wai bele zai lafan daga ya kubo ruwa zai bela mitu ya kone jiya na biya nan wa anna haza sirati mustaqiman uhu ya ko mici na boro ya mitu wala tattabi'u subula ga la mitu subula shi mafata faruka bi kuma an ne ya zo shishi nga la a nabi ma wai bele zai bela mi la tuye tuye ba ya tuye ba mai nan wai jin zalo fa in lam yastajibu laka kaga an gogo waya fa lam anna ma yattabi'una ahwa'ahum doga ya bangai lamitu ya e zo shi shunga lamitu e koyan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma wa bilai bilaji wa bilai bilaji kiyo wa bilaji ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin ya e zo shi shi ba wuya annabi sa sallama bilai da la ga gufira kudu Allah jo firka ni jali kan kullu um annabi sa sallam ga alumun ga ga 73 kullu hafin nar bata fi no illa waida sai nike ce ma ana laili yau mu asabiyan nan bi sabi mi ta ci ubona ruwan wace ga aljamaa ngai aljamaa ezu shishi nga lami tu e koya annabi sa sallam ma wa bilai zai ga da ta ci zai ja annabi ga ga ya algura ba wajina ba gama la nabi sa sallam ga badal islam gariban musulunci caca ya ga wa sai ya udu gariban mun gaje ba je ga fatuba lil ghuraba a ga nabi zuji al ghuraba wajo annabi ga allazina yuslihuna zai je din gyara ne ne za shi ni na ko allazina yuslihuna zai je din gyara ma fasada na sai ne za shi ganyi ko ruwan wacin magana allaz zai eh, za shi na ta yi kwaye goro a mai zaden ilaliya bana da sauransu wale gan ya zaɗi bukata ya ba wuya bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to emilatu bi wani dole emilatu soko wani dole emilatu ya doshi ci ma wuke yi dole ka ga wujile ga ya tso ya ci gangani bai tuci wani ba nan ya e zamu nasiha na mawaji ya doshi na shi na yi dole ma ngo jani e ko to boyi kutiya ya daga gitu ko wanje governor ko wanje president ngo jani ko wadalla kuci gani gani tu ko wadalla kuci gan wa alami tuwa emi na waga tu ko jile basa kwa ne dole ibn e tsaci ga ati Allah wa ati rasula wa ulil amri ya ya ci bai tuci wuyi gangani bi ya doshi cinye shi wale gan ati'ullaha wuce independently wa ati'ur rasula wuce independently amma wa ulil amri minkum emilatin wulatul amri na lamilatu ya ci gangani bai tuci wuyi gama lu ga fa'inta na za tun fi shayin duhu ilallahi war rasulu ga beji za foro billion bayan so kwe ga foro billion bayan foro be bidiyo foro be stil foro be foro go wuza foro go ba wa ga mituma wa umira bi foro be ta'a wa ma la mituma ibn anabi Allah ta'ata li makhluqin fi ma siyatil khaliq amma to na ma wala mitu e ci lembe to e ci bana mutu je ground ga kaku na wani forbe tun kirki na wala mitu ba ga bana mutu maji ground ga kaku na waki kaku na waki be di forbe ne le bana na wala mitu ba ga bana e bana mo ke la mitu lembe to e ci bana mutu ke lawo ga ya zuga wa da guma ba ga la ji ganewa misali ibe ci wani amma igbechi nan nke yi ebe na wa igbecin na ebe na wa yi bi sani igbechi na ganye musu ebe talaka na moyi na wa wa zaka ba agaga ebe na wa zaka la iwe na wayi tu igbecin su bi ma'ana ebe ne da shi ce ji zalunci na wa ya gawa da guwa na wa mamitu ba wuyan sauko bai tu ciwon yi na wucin lawu ga wayar tu zalunci zuma ɓarwe ko wato emilatu ya dushi na mai dole ke mina sallah wutu na waji na dole nan ji taimiya a kai musalata wa ato zakata ya sallah ku yi kini ya la zakaya lafa min ba bi mukalifun a za'u salata wa taba usha hawa fa sofa yalkauna zayya zan da ci abin zuma abu zan da ji zuma abu a sallah ta yi amma amma mutu shawa shi na wani ya da yanayin gayya ma salakakum fi sakar kila ya ci fe na ya sakara bu kalu a galan na kuminal musallin ife da mini zai fi ji sallah na gwa annabi sallallahu alaihi wasallam ga al'ahdu alladhi bainana wa bainahum as sala. ya rike takani alkol takani biyayin ga sallah rike takani musulmi kafir ga sallah faman tarakaha faqad kafa tanagu lugwa na sukun wakijan makafirci shi zaka ne zake wani ce yi dole bi ma ne mini wala to yi ci shi ne dole ki mini zaka na wa wani mai gina mai dole na azun nawa ki mini azun sai dole ta ce bu ya allazi na amri da shayi ma jina ku ci ba ala ya mu kama ku ci ba ala allazi na min qablikum la'allakum tattaqun azun la juwali ta ce wa kim na la juwali ta ce da be kame ne boye da sun ce ci nan sai dole ma kemi na mahaji ke dole ta ce wani ce to da ci emina lafiya da ci ne dole mu wanda halin na su jibi ta minista ta ilahi sabila mu ce to gari zalika a amara Allah biyo rasul mine ne ke ce ci foro bi ya tuci ya ya tunkirki shi na e bogo wa le ga emila tu e do ci ci ka gun ji ne ban to ya can na to dole wa mo to ya ga waya gwan na to ya ramu aga ji zalunci na ngoji gane ko kai ka magaye yi to kafirci kafirci ce kafircin ciko kafircin da ci gbangba jama'a kan mane kafircin ciko da nan ka waje iko na waya ke guna wo cewa ga wa ke gun suke kanga? ya kanga ya bana wattaqullaha tatu. eh sun da yace ci gurgudu ya iko yi. wala tulku bi aidikum illa tahluka ya ga jingwaye dawa halaka ko jirani gane ko wato to bo shi kuti ga waga mitun ko ji gane ko e mitulatu ne dole cin da loga ke ba to kuti shi ba na ibn ya ga da gashi kuti be tsuye ci ko be ne musulmi ya shi kuti be yi ne ne ne yawo ground ya ga wada waje kuti be zabe na ji tsuye ci na annabi sa sallam ga la tahlifu bi wala bi abaikum ya gaji kuti be ni mai maji kuti bai manci ya ji ma faman ka na halifan zane na ga aji kuti na falli halif billahi auli ya smut mu ji kuti ba tsoye ci koma mususu annabi sallallahu alaihi wasallam man halafa bi ghairi llahi faqad a an ga kuti shi bai zamit ne ce zane ya lafa tsoye ci ba baci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun ga ga sai ga masha Allah wa shi ta ma ya ga masha Allah wahda hada ga ba sai ci bogi ngoji gani ko annabi sallallahu alaihi wasallam ce na tuna wa ma yu'minu billahi illa wa hum mushriku dokun don a ga a a ji ma da ce illa fa cha ga illa fa ce ci baci imane da ji ai ma ji ga rububiyya ma nga tur uluhiyya sukun ele la fa ce ci ba e istighatha be zanwet na ji ce ci yana sai be ce ci ba ne bi tawafi ne ka ba kawai wani ya tawafu bilbaiti latiq annabi mun ka ne zaji sallah ta ce kabbaro ko zaji sallah ya jawo kabbari na annabi sallallahu alaihi wasallam ga la'ana Allahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida lan sa kun tabbata yahud bin nasara ja kabari annabi ya jila masallaci ya guyo ko e zamu ya bi sihiri ya zamu ɗiwu ya gangani mai shirka ga mala ibrahim ga waje nubuni wa baniya an na abu da al'afina ce ci ɗemi ya bai gini shi bai zuriya mishi na ya ji buta ya kuci nan lafa musulunci hukan ya bi lafa shirka wayo inna roƙa wa tama'ima wa ce walata shirkun a tama'im ke tama'imu jamu ya mato ke mato laya laya ya gbashi da sauransu batuja wato fama aujaba wallahu min ta'ati wulati al-umuri yana ce ta laji wajibi ya mu kai da shi wa munasahati mu waja nasihana wajibun wajibi wa in lam yahlif alayhi to bai zashi kuti ci ba fa kaifa idza halafa alayhi kin bai lona wato kuti ci ba ga mituna wa ma'ana Allah wa rasulu amma asiyatihi yana mace ta hakan ga galiya ba ma wa gashihim gajin algusuma Muharramu wa inda ya yahlif ala zalika ta goji kuti cewa ke zai ji edo shi jin alwusuna hmm? ya kwakan ma nini wala mituwa majalisa wale indi eh, da mini ubu a mana laya wagai laye da secondary school kazan wagai laye da asibiti kazan waga laye da farastata kazan waga laye da ngo ile ko wace laye da yin wuce wa dauda har ko waje amma maga kala da labe wai lagi ngo ile al gusu yin Ana annabi yi za zu yi amana fantazir sa a ga amana ta bi rajo federal kiyami mini ne kone shi lajin gusu nan a dukiya labin da waga lutuna wajen takada fo jife da waje don wuri kashe faili wa report kada ya yi alala ga watu la alali mawalwa ido shi na masu wa da kagbo na gaba doro na da delegation da lonin ga amma da duci ne na yabo na mu trusto na ga lauci ma amma na wancan da yawa wanda ga gusto inna hmm? ya zo gabe in yi rin na shi shekul islam ibn taimiyya ce ci gaba ga wa hadha kama annahu idha halafa la na alhamsa ga ina kemi na ya zaga kuti ji ga sallah gutun ji wala manna shahara ramadan kuma kuti shiga ga azumin ramadan fi ya kudiyar na al da zai alai, kuma kuti shiga ga hakki na ta gwanin ga aya wa yashhadanna bil haqqi mun ga rije ce gaskiya Wani fa inna wajibun alai na wajibi ya ta ci wa in lam halifa alai ta bushe kutiya wale sallah wuce wajibi to boye shi kuci ga ko azun fi wajibi ta ce kaga dai waye jin wa mai ji nifasa wa matanya wa majunza ko wa mai bi hankali wa maji baligi a matsali yau mai dambu ma ni wanda ci madda ba mai wakiyo mai wajibi to boye shi kuci ga dole ga azun sha wa mawajiri da gaskiya yi wajibi ta ce wa to boye shi ga ga riya fa kaifa halafa alayki wa bai ga to ka kuce ji tuba nan wa ma na anu wa rasuli na mace ci bai fici hakan mina shirki ne la fatso ci ba ci wal kadibi bai gamane wa shurbil khamr da fifiye ge wa zulmi bi zalunci wal fawashi gan bi tun al fashaji na wa gashi wulatul umur gan bi ton al gusu ne da da jiye ne da ci ne na wal khuruj gan amma amara Allahu bihi min ta'atihim da ya zudu cuya yana to yace jin foro ne mi latwa ne wa muharramun na yaramu wa in lam yahlifa alai to buji kuta fa kaifa idza halafa alai to wa gon sai za ka kuti shi nan to jira ne wa gannabu um azunan ku yin mai ulatul murmata mu ji mafiya mm-hmm. amma zai tula ya lolo mm-hmm. gawo don inji ga so kindo na sallaji inji ga so ga shi kuti ga waya jani mm. a ci ga da wanda jin limban so ci ana a ci ga to no so yi ko good wale gana wa ga biwa abun nona kin na sallaji dole azun sai dole wo hakki na ta ci wo gona wallawaya mm? aki aki ta ci da hanyar mm. yes hakki soko ta ci ta ci ibo bayanin ki haki soko haƙƙun layi alal ibadi haƙƙin soko ne ta ce wuce shoni an ya abu duhu a jibu ta ya so ya ci wala yi shiri ku bihi shai an amma ga layin dora ko ba ci ko a ci ko wale haƙƙin soko na ta yi ibada nan haƙƙi anabi ta ce baka shi mutabo mutabo haƙƙi anabi yi layi ma ne jibi anabi ko haki anabi ila anabi ya gaskiya haki bi yi wa anabi ci haki bi yi gali ba mu waje ne ko fali azal alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim mini haki ya anabi obi mai yi wa bi gaci ci yi wa anabi gaimanci yi wa anabi gayi yi la yaminu ha duk mata kuna haba ilai min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in zando min yabo imani wa gumi su wa mi gaye juji be manci ran zan yi bane mini akiya nabi ta ci bo yi jan salatu ya nabi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi allazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima mini akiya nabi ta ci bo be iga gini bai ga bi mai bai ga lagaza mu ta ta cinye ga bi wa la to kadi mu bai da illahi wa rasulihi min na bi ta ci bo bai ma yi ba annabi yan yan wuri yan sako yan jini yan musulunci diga ga liballi ga shahidu minkum alghaiba da dabo min ya bonu wurin ya zana dabo ana min hakkin ya ne sa sallam wasallam ta ci bo bai ma yi wasu hajuji yi mai waza mishi ya annabi sallallahu alaihi sallam. annabi ga la yuhibbukum wa annabi sa sallam ga imani za sha gumiya hatta yuhibbukum lillahi wa qarabati sa ga waye zami mi je boye so ko gani be tsamba ne je be mina wole ko hakin annabi ta ci bodana man ci ta ci yibobe yiji bolobolo ya ci wa qad rabbuka an la ta illa ya wa bil walidayni ihsana ya ji bolobolo ya yamanci ya man ci ta ci wai fi baduya rabbi gafirli anabi nuhu wato ci fabe mi wali wali da ya be man ci mishi wali man da khala baiti mu'mina in zai ga da ni bo mai mu'mini nan min haƙi man ci ji na ita ce yi bobe nan ga ala je ba wa yi fi wa ba wuya yi mafi ya hajji addini ya musulunci da gaskiya abu rera radiyallahu anhu ńlọ bá ànẹ́bí wọn ànẹ́bí ọ̀la anya àdíyẹ òní bá ba àdó àwọn ńlá ànẹ́bí wọn bá ànẹ́bí má bá yìí mímí ta ce yi bu kawun gai na fila ya zai je waje sallah wa Allah jani wato takabir jani ogun wadda to ruku ba no e jan na gai wa sallah ba wadda e bu hadisi na fila na min yin mun ya zuga latuma wala ta kullau ma uffin wala haru ma kullau ma kaulan karim ya zuga ga bibire na daci ne ya zuga bolo bolo bayani kuyo ko min mun ce ya bima wa dan nawa ya sarauni gama mala sabi ani diga mana hakuna nasu bi usni sahabati zimi aji bolo bolo ya gode ani diga ummuka ne we a ga sun ba man sannan zibiyo a nabi ga ummuka newe a ga sannan sun ba man sannan zibiyo da nabi a nabi ga ummuka newe a ga sun ba man nabi ga sun ba abuka sannan ba bayan wai malik ake yin manci ke cibo hakiye ba ke ta tace mi hakiye mi suke tace ba hakiye ta ce tace makwabci hakiye da ba ke dan dabba man annabi ga inda Allah ka taba lisana ala kulli shay sai ta bulubulu ka ta tace dundo fa za kataltun fatinin kitla ya ga wuyan yiwu yawai za tun fatinin zibha hakkin ya kodin bu a nan daga iya kuma jilu su fitur ala turu kati mai jiyan mai gafe da kafa mu sabe ga yi dai banu ta firin yun ali da na irin ba fa a nan daga fayi zabaitum ila tarika yi dai banu ta sai ko fatu tarika haka ya gaji hakkin ya kula yi ji foro batun gumi kan waya tun daidai da gaji kanin wuba hidayatu dal zane ga mikanin uba ibazat lazari tori ke ne daga ce ko gaji wula ke abu gadul basar ya zule yi mudan waradu salam aka ji salma wala ya joya bata ne da hakin ya ku kaga wa can hakin ya ku gada she ko muka ce gada she ku kafa lefi wafe ku wani hakin ne bata wala wancin wani dole to bushe kutiya wa yarinyar gaskiya in sake yi gaskiya dai to bushe kuti cuba a cin ganyen na soko da tucin ya kanin mai dole wala luwa to boshi gawa ga aluwa ko jamina tsoye ta shirka kanan ina shirka la zulmun a lele shirka zalunci wuce kuro shirka rububiyya shirka uluhiyya shirka asma sifati ko shirku al ko shirku al asgaru batu adina gina wajen gana ko hmm. wal da gamane jama'a wa shurbil khamri nan da fi fiyege innamal khamru wal maisir wal ansa wal azlam rijsun min amali shaytan ege chacha efuji pata yi sako sako ya tushe tanjo ya zubi annabi sallallahu alaihi wa kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram eje endo ne pega ne eje eje bata haramu do annabi sallallahu alaihi wasallam ga maskara maskara kasiru fa qalilu wa haram ino ga sin do kuna je ji fi ki haramu ele eje ji ciya annabi ga inna la la fa fa'akum fi ma harrama alaikum ina ce ta ajin haramu ya ina ce ci doji ya gusayan bataya kin kun ce mutina fiyan Hmm? halalli wa kashin haramu halalli ya eh, wani ne wafata wanda ke lalata ce ga mutum na fi haramu a kamfani ya gejin yanayi ibratu ne ke wani feza ko wani feza kan wani feza lasa fi alhillu <laughs> kuyo ko zalincin suke mu ma kishiyar zalincin shirka yana shirka na zulmuna zai zalunci da tsakani ya ke zangi ba zangi be e ba ini makwabci makwabci yegi yegi zawangi zawangi ba ta kiyo zulumu e zama ke ito ci zalunci so ko ga wallahi da dio lugo ci lugo ga je ne da wanci zalunci ya di tiyo don wa minhum zalimun li tasma ratna alkitab alladhi nastafaina min ibadina fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati wajigani wa annakum mm. da tan alfashashi gani da milatu gani da don alfasha sakula jin haramu algusu sakula jin haramu a nabigan man gashe na falaisa minna wani bata ya haramu ta boji kuci ga wajen cewa begon wace da za ka kuci shi nan kuyo ko wa haza wal kuru ma mara Allah biya ga yani a ta'atihi ya zuluti ya gama Allah fiye da shi na ne ya haramu ta boji kuta ko mm. ولهذا من كان حالفا على ما امر الله به ورسوله من طاعه ولاة الامور ومناصاتهم او الصلاه او الزكاه او صوم رمضان او اداء الامانه والعدل ونحو ذلك لا يجوز لاحد ان يفتيه بمخالفة ما حلف عليه والحنث في يمينه ولا يجوز له أن يستفتي في ذلك ومن أفتى مثل هؤلاء بمخالفة ما حلفوا عليه والحنث في أيمانه فهو مفتر على الله الكذب مفتن بغير دين الإسلام بل لو أفتى أحد الأمة بأن يفعل خلاف ما حلف عليه من الوفاء في عقد بين أو نكاح أو إجارة أو غير ذلك مما يجب عليه الوفاء به من العقود التي يجب الوفاء بها وإن لم يحلف عليها فإذا حلف كان أو قد فمن أفتى مثل هذا بجواز نقد هذه العقود والحنث في يمينه كان مفتريا على الله الكذبة مفتيا بغير bi الإسلام فكيف إذا كان ذلك في idha ولاة zalika fi ولاة الأمور التي هي أعظم al التي أمر الله بالوفاء بها gan wali hada yabon noma ibn taymiya ga yabon man kana halifan zane gashi kuci alama amara Allah biye ce na tsoyi ji foro wa rasuluhu bi tuchuyi min ta'ati wulati al-umuri yayi da shishi wa munasahatihim gan da nasiya jiyayi aw salati ko yanzu fuji sallah aw zakati ko yanzu fi wa zaka aw sawm ramadan ko yanzu fi fi azmi ramadan aw adail amanat ko yanzu la amanu luya da na gamu amana wal adli gan da yanzu fuji adalci wannan wa zalika ne biyu ne ngole sallaji zakaji zakaya ko adalci ji azunfe igwala sun a yin lafiya da ci ku ji a nan na batai dole ga ji gane ku to boje ku ci ga dole wa gajin ya na sako bai tuci hun lashe dole ebogo la ya juzu liya hadin yi fi yau bi mukhalafati ma halafa alai ungoyi ya zando na wada ya zaji fatawa ga halaliyan na jabana hmm? bi mukhalafati ma halafa alai gondo liye nuje to kuti ci ubona bango le to buji kuti an wedo le timi na to kuti jina wal hansi fi yaminihi ngo jiga na ko nan gani be to ci be ga a ah, ah, na wa kuti jigo ga mitun wani na kuti wuci no jino ga da kafara je bugo ga kafara je ga la mitube mu ibn taymiya ga ngon ya zando ni wa jaha na wala yajuzu lahu an yastaftiya fi zalika ungwayon su ne da ta fatawa iri nana wa man afta misla wala bi mukhalafati ma halafu alai ma maga fatawa ya gan ala ne ga irin na bana wal hans fi aymanihim mun ciga kutina su ya shiga ya ga mitu ne ga je da kafara je buga ga la mitu be na ma wato zanafa wa muftalin ala lillahi kaziba zanan sun ga mun sun su ko. muftin bi gairi dinin islam zanna mai nu ya fatawa na wajen addini ya musulunci ballau afta ahad al ahad al ahad al amati ya daga ya to fatawa ya ya zeni min general public jo bi an yafala yan wudotun ya khila bi khilafi ma halafa alaihi yana ga hali ya nuji kuti wani ba min wafa yan wula shishulu dan fi aqdi bai'in ko ya alikawali ya yawo ya kunu jina au nikahin ko ko yawo au ijaratin ko ma enu lamma zanan au gari zalika ko yana jin na jana mimma yajibu wa wafa ya na waje dole ga alikawali shana min al ukudi yan alikawali na jin bi agreement jina allati wa wafa bi wa in lam yalif tabushi kuta alaiha fa idha halafa unga kuti wato jima kana au kadu abukaga faman afta misla haza sanan ga ya fatawa irin nan bi jawazi naqdi hadhihi al-uqudi ga jaizu yo ga agreement irin na jalan wan lo ayana wal hansi fi yaminihi muje to ndola ka faru jin ya kuti no jina kana muftariyan ala Allah al-kaziba sanan wa su ta soko muftiyan bi gairi dinin islami yana mazanne ya fatawa ci bano jin addini musulunci fa kaifa idza kana zalika fi mu'aqadati ulati al kyau a biga gonto Hmm? etinye kibo nan etinye alikawali ne ga labe bai ci shi nan allati ya zamul ukudi nan gayi ukud alikawali na gboka gano nan allati ya mara lawo bil wa fa'i biya na tsaye ji foro ga yanzu la alikawali wani yushe nan kwale ga ya ganin na na islami ibn taymiya ganin wani lawo ganin sallaji zakaji azumfi da gwala su amana adalci ji emila yi da shi ta gujin kagujin lafiya na ne dole ko to bai za shi kuti don wajen ko amma ga ke zai rato ɗaya za shi shi na a lautunan wata kuti shi na miratun na lo wani alkon na labe gwamnati wani alkon na labe shi ko laji ganewa ko so mai zake shi shi kakuna ala appointment ndo ciwuna wato kuti jiga insha Allah ga tuno ka gun dele ba ni kuma ga jikiyo kuma de obedience hmm to e ga cibe shishi mu ce ga i ga ga ga jima ga goma ga jikan zama wale ga add nga wani to a ah, ga kuma ga wuji ga ya ga guru kutin shi no shi da ga ji wuji kiyo eh ga ji ya gangani bi ka fare ba ga ne da wa gunga ga ne ga mu ye ga yi mu da wannan ibn taymiya ce ga ka zane ga ga ne zane sun ga mun sun ta sako ya na mu ya fatawa na muji fatawa ya musulunci ya dana ya bane na so kwaji foron bai na afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula yanzu da alkawli sha a yiza ga yatin alkawli afu bil ukuli to ku so kun ala alkawli shi ko inna Allah ya murkum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idza akamtu bayna an-nas an taqumu bil adli annabi sallallahu alaihi wasallam ma ga alama munafiki wuta mini ubu wai shi alkawaliya ngo ji gani ko e bogo wale gan e zu lagu sun e ganana number 2 fatawa na zanne ya nu jadi e e e ne musulunci nana yiri nana tsawa fatawayin jinke ga shi ciji fatawayin etuwe gwamnati yara mu fatawayin wadda fiye gwasalarwa ma ga lokacin ba mai bane wai gun gani yanzu ruwa yau ne ku mai benyo na yi jide ne bu na albusu biye jide yi nanu. Allah subhanahu wa ta'ala ga wala ta kulbi a suna cikin mulkaziba haza halalun wa haza haram li taftaru ala Allah alkaziba inna alladhina yaftaruna ala Allah alkaziba la yuflihun e ga sai ga gaji tare ji gan ne ya lalin ne ya rawu e be sun ga manta su kuma zai sun ga manta su ko na Ha a gangwa قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش كيف ينواتها الفشلاج حرام والإثم باللباس وبالليفي والبغي بي أكاد في وأن تشركوا بالله بي لا لا فاتوتي باتي مالي من wa بي ستانا نوتي دليل جيتي وانا وأن تقولوا على الله يما يجي تاتي تشي ما لا تعلمون يعني يعني كنا alkawar Allah bi gairi ilimi mai laifin ci kuku nga malaga ji zagaye min biyanin ga zan biyanin ba na dan je yayin yi nan dana ya zaga shi shi mu ce le ba mu ce le ga a'a ina wuji da ana ile fi sa kwado fabi wuyi wadda na gama a ga wa gyare wanda ke mun gama amma ya zabe shi da suna addini bai mai wuce ga no ya tun ba na walwa nan wanda ya bana gwamnati kafirci nan eh salali na wai goyo giwa ci mallo tuba na wanda yi no problem da ba kibo to a tona kibo ne wayan ramu shiga ejo hmm ibi wuce yin jama'i to na ga tu asibiti na to na ga tu makanta na to na ga ajiye ko na to na to yin pension ni aji to yin gratuity to shi wakaji wa ji wa yawan yi ku ọdọ ya ẹgbọn ne lọrọ aji a gwamnati ya musulunci mudan bu a ẹgbọn ne ya ga yi wanda kaga gwamnati na kwalasu alali a nabi sa sallam inna la tayyibun la yakbalu illa tayyiba sai ci ali ma ya sai na ali sai ci mai lata ku do amwalakum bainakum bil batili ya ga gidi ke yi bido shi be gama nema annabi sallallahu a sallama ga inna jima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum ka hurmati yawmikum hada e yaye mutunci yaye da duki dukiye haramu da yayi nan nan zannan mai ga na gade su ne ga position musulunci ga da wani wani man na jibu hmm al-mufti al-majinu thank you no le ko eza eh, za e eh, wa ga zula al-kawli she kan wai wace bo ko e eh, wa ga zula al-kawli she kan wai gangan yawo boyo ajin zagi lawa ga to mala damu ni gaza kan san layawe amma on condition gan da yin na gun second time yes stable lugu less stable you ju da amma ni ga iya waje banin nan waga ya daji be condition wucin from the one ga le eh, sharati na jiki an ile ba ko dole gushe inna haka shirta an tufu bi matalantun bil furuji ngoji ana ko condition na jiye la kakuna wa kakuna wa rent ye ne zan wuce nan ko wa mai wuce nan ni duyi nan kakuna ga jin agreement nan e eh, me condition irin wuce shi ba dole o lawon shi e za a beshi nga daga ne ya agreement ne jani ma to kuti lafa ga gan waga mi tuna waga jo da ka waga jo da ka fara je kuti shi no jina e, e bugo mo ga la mi tuma mo dile sha nalo nalwa ibn taymiya ci gato zandundu na ga ya fatawa yiri nan nan ga na ga malo su tatu yi yana mu ga nau jadi ne musulunci wale alikawali wato ne masallan n ga bebe da shi ya suku min babi aula bagwayo ta shekul islam ibn taimi ya ci gawa ha za kama anna jimhurar ulama ya kuluna ke minan man shi bai nuna jan gayye minul mukra bi gairi haƙƙin latan akidu kuti shi yana na ji baka a ji tilas mai to gaskiya nan ga wale mu jikiya wọn àfihàn ní màánà wọn ti dóòlì à sọ̀rọ̀ ń ka níbi láwù áwò nẹ́zìrì kó tí wọ́n ti nù yìí ná áwò ìmọ̀ àbẹ̀ tó yẹ ti wo áwò nẹ́zìrì kó mu tẹ́mìtì áwò tọ́lá kó mọ̀ kí o kó mọ̀ ìmìyà áwò ìtàk kó mọ̀ láwùjọ olúgbàjì wà á za mazhabu malik wa shafi nígbà shafi to malik to amur bin kí wọ́n ti nífẹ̀ẹ́ abun nabu. Zane shishi. a ci bejin ci daga wallahi wula ko ci wula sun ga yin kazaji ya wuce man yi didi wunca hmm? ku ci shi wunca mi ci gun ga aji ya wuce man yi didi a ta ɗiɓe mo yi tobo zan da jan sakwa mu yan wula mi tu ku ci shi a illa man ukura kalbu mutmainin bil imani nan annabi a asama rufi ya ummatil khata wani sayanu mastukurihu alayke wa mastukurihu alayhi ina ji za tilas gan mujina e bugo wale gan al-ikrahu da mini mawani mun in kallu takfir ko ata ta taklifu wa fi an ummati al-khata wa nisan mustakrihu alayhi wal khata wa nisyan wal khata wal ikrahu wa nisyan asqatahu ma'budun ar-rahman ko ji gane ko to yemi riro cikin wadadanan in mai za ku tishi be ku gan kaga mi jiyan kazan dole yo mi le ya kazan jingo ne na zuru ga dona ne kaga wallahi wa gaje fi kacha mi goje bindiga mu fe ga wallahi mu gaje fi agu aga bindiga ga de to bu fi ya awon so kuma ajuga yan wale fi jan ko diga ne ko eh gan kaga wa fiya dole naira dari na wagaji duk na wagaji sadaka na nga loji wa rubuta ce obo ngole nazur ga nona ne ngole ka zanne fiya zanne ngole ikrawa ji no problem wallahi ka wa fiya yin yaya ngole ya bi tola ki ga nona ne to bu finja in yu madana biyu ha ga ci wanda bi yin yaya yin gu yin to sun ebo ikrawa na juna wallahi kaga mu fin ya wuce yin zagi wuce nan yin wani wani kiyo kuji wuce mu biya wa irin wuce ga dana ne ga ji ne ako wata ikrawu ne nan wa ji kiyan wa sai don sun bai za ku riya a, kira wali al-amr an-nasa la ji ba alayhi min ta'atihi wa munasahatihi wa halafahum ala zalika lam yajzi ya hadin an yi lahum fi tarki ma amara Allah bi rasuluhu min zalika wa yurakhis lahum fil hanis fi hadhihi ayman li anna ma kana wajiban biduni al yamin fal yamin yuqawi la la tud'ifu wa law qadara anna sahiba ukri alaiha ibn taymiya ga sun makanganci idza akraha waliyul amri nasa e bi ci in tile alama ya ji ba alaimi gaji yanayi wajibi ta tabuna min ta'atihi ya wajibi wa ya tu ko wa munafahatihi amma ju nasiha wa halafa um ala zalika umma ja tilas gala to kuta jaya ga wucin ya ga mutum ku ji na. lam yaji a hadin gwanya zainin dondo an ya azana lahum gnawa din a zawan gishi fi tarki ma mara allahu bi wa rasuluhu min zalika ya ala gwalu ala da na kobe ko betu ci wonji foro ya tin aga wana wa yurakhis lahum fil hanfi fi hadhihi aiman mu ci da jinu ya gan ala ala kafara je kuti na jina li anna ma na wajiban biduni li yamini e bane na ga je wajibi to boje kuti ana fali yaminu yuqawi kuti je lubo kan fayin la tudhifu mwe mwe tumbo mutwa wala kudira anna sahiba ya kuria alaiha kaga moto zane juna ajuntile ajuntile ziguji kiwa gawo egeshi nga gaza jigan so ko ga ya yela metumi anabi ga yela metumi a gaye jimi nasiha a gaye cooperate da ne ce ya kirki jo a gaye ba duwa kirki ya mi ngo ji gane ko na dai mi mai je foro ma maji lemben so kwana ne ya latumi na je dole e da shi na gaggan to shiga alata kuta je ya ciye gani na da ci maji ngo ji gane ko ngwe ya mun na be ga to kuti ne je fara ne ga da kafara ji mai ga lami ngato ungoyin ya zana waje kyana waje ya shiga gana ebe ne mi latu na kawai daji ne bayan so ya ta bushe kuca mai dole kuci shi ne buka bu eh wai tubo kuka gbẹ̀gún yóò ta wa man arada an kula bil zumil mahlufi mutlaqan fi ba'd al aymani li adli لأجل تحليف ولاة الأمور أحيانا قيل له وهذا يرد عليك يرد عليك فيما تعتقد في يمين المكره فإنك تقول لا يلزم وإن حلف بها ولاة الأمور ويرد عليك ويرد عليك في أمور كثيرة تفتي بها في الحيل مع ما في مما سيأتي الله تعالى رسول ولاة الأمور ومن أراد مغيوة أن يقول نعم غنغغن ko bilu zulmil mahlufi mutlakan gan fi ba da aimani ci gan kwene da diga kuci shi ci wani ya tiyan sashen kuci ya tiyan ba na juju kuci na dole wula wuce na da ali talifu la tulumu da ahyanin ya bo ne da ciwa gun la kuti wuce na kila lawa gun to haza ya rudda alaika a yashe yau gan wannan fi mata ta gidu fi yaminil mukra ya tiyan ina ya kai da ya tiyan yaminu ya zana gaji tilas na fai na katakule bani wajin gagan la wa in halafa biha wulatul umur wa guji dole kai da shiga ga yanzu la kutushi la kutushi tubuna wa rudda alayka fi umurin ma ke yaje ya ganna wa yace lamari ne doku tufti biha fil hiyal najwa la ya fata wa yace hiyal jo ma ma fi min ma su yace la ta lalle ba su koma da boro su libe tuci wo la me na kin wa ga ba gon nabo e da shiji aga ga waje ne len ba su ko ne ga lami to yace len ba su koma kaga ga wala kuke lọ́dí wá ní akó àmọ́ iná ara ẹ̀gọ́wọ́ ní kágún ìdíjì ní ẹ̀bẹ̀rẹ̀ tó ti àkótó wala amfani biya ya jamaji nan ya zaga jin wuji kiyo ya zuji ya zugali ya ba mu ga ji gani aku anan waya ganin ga gada wani. ga wa amma alul ilmi wa jin wal fadli fala yurakhisuna li hadin fi ma na Allah wa anu mimma sayati walatul umuri wa ghishim al khuruj alayhi bi wajin al wujuh kama kad fa min adati Ali, sunnati wa jin qadiman wa hadisan min sirati ghairihim ga wa alul wa amma alul ilmi amma man shi والدين بزيجي جاجيني والفضل بزي دفل لنا فلا يرخصون لأحد اجي رخصة زينين دون با فيما نهى الله عنه ينا توي عقنا مما سيتي ولا الأمور ينزو دلولي دشيو بنا wanda shi him ko yanzu sujin alghusna wal khuruja alai ko yanzu zuciya gawa da gwana bi waji min alwuji bi fiska irin doriya kama kan urifa min adati ahli sunnati ke mina daga ne daga akidan ahli sunnati wal ga addini ne na ka ji wa hadisan daga tayin tagbani wa min sirati ga lagun bai sirrin zai jihana ki wa gan kuma ba gwanna go al sunna tun shugo shi eji foro ga zu dugun da shi cha ko mm-hmm. amma eji foro ga zu jin algusa zai shi mai bi ilimi a ti da su su ko amma da falala amma ki addini ta ci sunna jonin a jahannan gan wale bayanin gogan mukaddimu lani ya ciya ya yi manjo kakan to al-bukhari to imamu ahmad to to alil madini mai da kaka kan ko ya ciya kibo ya ciya wa za ciya gama da kuma dusha ya zamu jin ta'atu fil ma'ruf zamu ta hajin ga gaskiya dole ya ciya da kuma dusha ne je bana gajin talauci na biya ya talauci na sai gunan jiro na wajen su kwa hmm? a gajin talauci na biya ba kaga yi wa ya jewa eh da nazari na na hmm ta ta babu da nazarin nan Gida na bayan ki shaga nan ina yi kuskure ina laziki biyan da su soko lau na halar kura ko amanu wata kau lafata na alayhim barakati minas sama'i eh, za shi aga dai imani a jide da so yace ci ta ya albarka biya daga sama ta ya zaki biya ina zaki ga ne ji wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara wa qultu astaghfiru rabbakum ya bagafara da sai ce innahu kana ghafara sai ce fa bai zashi yursilu samaa alaykum midrara wa biladiya ya danyi daga sama wa yumdidukum bi amwalin ma ya waji wa banin ya gishi wa yaj'al jannatin ma lalati shi ya yaj'al lakum anhara ina laziki kenan tafiye guyi annabi sa sallan ga zane ga mana haba yi fusata laufi riziki zane ga ga tuye ci be ko dukiyu ya wuna wai insha Allah fi asari tuye ci mujira ba kwalu ya wuna fali yasid rahima ga ju fuguni ni ne na ke le ko ina la aziki bebe na ngai ya gaje fe gangu ke mina musulunci wa ga gaguna ko mini yana ke laziki da bena ci jin da bai kasala ya wakajin da lotu kuli malu yara Allah wa amala kuma rasulul mu'minun za ku da yace ta daga sallah jizo fantashiru fil ardi ya gaje gasheki wabtagu min fadli ya gaje fewa falana yace yace e ba ki laki yin nuci li fi zo sati min sati fu gbe inu wa ji wa fi wa fun kan wa le dadda nan wa lo asibiti da sauransu ko eji wunji bolo bolu ye man juju ka daro bukan la ta abu lillahi ya bil walidaini ihsana sana je dukiya nun wa ko wagan a ke la ciwa nga tu nisabi wa tu hakka yo ma hasadihi na ji wa la talauci kyawa amma zai ji dai wanda shi awa zaka wato ne mai lego waje waje talin wato di sadaka wo wato maji sadaka ma waga waji taimakon do ciwo wato maji kiyaye wato maji ma wa malo tun do ciwo wa maji kiyaye wa malo ma babu talauci wace ga Allah kiya bu annu ce ne daga daular musulunci ga da banwu ya shin bu shati sai da gan waya mu ka zamani nabi na ji hancin hmm? kama ka zamani nabi na ji hancin hmm, hmm. zan annabi sa sallan ga wallahi ba wallahi wa da ba cigma daga basu mo wasu wajen olokun wunde alayi daga shi, wadda ba wabe ba an ta a mai za shi ce wolo tuwa wolo makanta wajen bokwa wajen arabiya wada cewa sinaya wuji tela to wa kyan wuji wada to wa kyan wuji gunji kafinta to wa kyan wuji eba to wa wuji hannu gba kogo wa kyan wuji sinaya to wa wuji wayari wuji sili wa kyan wuji sili kan wuji kan wuji wuje je we fokun a ade suna yana waje na waje a da tabiyanci wace gito ko wace yan bashin zane ga ta ji talauci biya yiyo insha Allah ta'ala dole musun da maka da ba na sakwa ba gwajin yayi wele dole musun ci gadda bu eh a shi shi fe ka yi musulunci gadda bu waya shi bai ne shi wace bi tun ga tun dolo law annakum tatawakkaluna ya ka tawakkul la razaqakum kama razaqu tayra tagudu ma sawata ruhu bitana ya ga ya gbeto cikin nugo ya gbeto da to ta ya ziki da hinan waye lugi nan ya lugi ga tiya ba ku foto ji mu ma daje ba ku ga shi e lugi gun son gun ya bane shubar ne ga lugi la ajo ni tiwo hmm Allah ya kiyaye mu wa kasabata fi sahihi Wani ji tabbatar sai sai bukhari ko ta muslim عن ابن عمر رضي الله عنه ده ابن عمر وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كده النبي ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة زندوندو نغاي غادرنا ما زندو نغاي tutalla haza inda irti ya haya gunza wajen fuwa bi qadri qadarihi ga shi ko shenken nan wati na kuma ciji khayin ci nan qala wa inna mi azamil qadri min ya ina ma zalunci na maga zalunci nan ya'ani bi imamil muslimina zalunci ne za jin ko kiyon to eh amana gi ne za jin da wa za haddasa bi abdullah ibn umar ina umar lamma kakunan kama kaumin min alil madinati zan wace mini madina ci jo anaki ngo ji gani ko ya juna an ta'ati wali amrihim na ati ya ci ga lamitu irshan yan kuduna bai'ata ga bai ana jiuna gulu ya ngo ji gani ko a ga ati ga agu wale gan al-imam al-bukhari bin muslim ya ga Allah ganna da lafazin al-imam al-bukhari an in qala da fi gallan ma khala alul madinati yazid ibn muawiya ka nan madina ciji abe shi a ci ga ajin da be mulki yazid ne yan muawiya ne yana amma ga kiwa ma gunan jama'a ibn umar tashmahu wa waladahu abla ibn umar wa zan yuji ji to ya juji faƙala ci gan inni sami'tun nabiya sa sallam ya kulmi wani biya ga gan yunsabu li kulli zajirin liwa'un yawmal qiyamati zan dondo na gai amana gici na zan dondo na gai la alkawli loya na ce ci ga tuta ya amana gigan ga alkawli loya la haza wuce fu alkiyami wa wa inna qad baya ana hadha rajul yaji mu baya ya zanana ala bai illahi wa rasul ya tiyan bai uyan tsoci bai uyan bubiya bai yan tsoci bai tuci wa inni kuma mi mi abmi ibn umar la la alam gadran milli amma na gibi alikawali loye bi alikawali ta biye na gakun a min an yi baya a rajulu ala bai illahi wa rasuli no ga mu baya ji a zai cin ya ciyan wa lami tubiyo mu ni ko bi tu ciwi na sun ma yin sabu na wulkitan ya da cabe na yan wa ji da bi mulki wina ya na ya wai ni la da min minkum khala'ahu mi zan do ga da min ye bu ci be gangan wa lami tu ye zidwa mu ya zuki mu ya na? wala ba ya fi ya zal illa kanat illa kanat al faisal baini wa bainahu wanda ga shi ciga wa ga zunga wa gun ya zidu na ga yi gige tsakanin da ya bugo mi wa fitin ya gimi shi da ya gimi shi ba family min zan doro aga da ya wuce mu zai jin da nan abdullahi ibn umar qalataini fi al hujja al hujjatu fi bayan al mahajja ya al asfahani wa yagan wa qad rawa al athar ngwa nabi wa qala alu lugha manyan luga shiga alfaisal wa alqati'atu wal ijral diga tsakanin biyu ga zauna wa qala ibn hajar ibn hajar rahimahullah ce ga wa fi hadha alhadith ga hadisin nan ci akadat in akadat baia yana a bai a jiyanin walman iminal kuruji alaihi a mukan ne za a gama da gunan walau jara fi hukumi kau gari zalunci da hukunci go wa inna hu la yan khali'u bil fiski amma ga zama a shi gun da shi ya bani wali kai fasikanci na ne ya ga ibn hajari litafi ne yi gan fathu albari na gani e bogo gan adagun ya doshi ce bane waje zalunci nan ko a gaga ya zuci ya gan wagun ya doshi ya bane fasikanci na waje nan ya ga manu zun ta alu ji ganna na gayi aqidan alu sunnati wal jamaa gaskiya ganna ji daidai ba gun yoko ya bane alu ji ya eh, da tatacin a ga wala mai tuyen doro na wa ga na wa kashi amma ga wunga yake ji fasikanci wa jikiyo wa guwa amma ga wata kawo ji to kufuru ne kufurun bawa'un indakum min Allah na dole waye kafirci kafirci na yin ciko waye gbangba ngo ji ganya ko ya dai dalili daga ba ko bai tushe na lawo ga kafirci ga dana wannan ya e bai shi cin na bi ya ya da ya hujja jiyu ya ga izalatu ya tu jiyu ya da yin mawani gangani shiru ta ya takfiri gangani biyu ngo ji ganya ko ba ta ga da shi cin zai shi ma ke jina yi man wuce ko jalul ma'ur rabbani ne shi al mujtahidu ne shi kai magana ga ya ke gubi ya ya ke ne mun wuce ko ya side ne nan ya ma je iko ne ya ke ya gune wa takula mastatatum umma ke ji ya ne ya gaza na cicici ya ji za kirki na belutun wani ta ke replace sunan umma ke mai ku tsakani musulmi jiwa ya musulmi ma ke je ya as a result of this anan ko ya ji ganewa ku yadda shi benin must be put into consideration kacan kyajin ya gaba na kuyo da bago ba buga yẹ yin yi nan ya banin nan ma jiyo ba na yiga di daidai na allah ba mu lada ba na yiga cin bici na sai fabi subhanaka allahumma wa bihamdika shaidu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.